Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan la'asariyar talata biyar ga watan Nuwamban shekarar 2019 kan mitoci shida, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jimu ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da Laldiniya. sai kuma alfa rediyo a birnin kubasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da rana, Baba ya Yakubu makeri ne tare da Hadiza Kyari za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. To baba akalla yara shida da mata uku ne aka kashe daga iyalin wasu Amurkawa mabiyan addinin Mormon a wani harin bauna da aka kai a arewacin Mexico. Akwai manyan zaɓuɓɓuka a Amurka yau Talata wanda shugaba Donald Trump ke yakin neman takara wa 'yan Republican yayin da yake fatan sake tsayawa takararsa ta siyasa. Kamfanin Mara na Dubai sun gudanar da wani taro a cikin watan Oktoba inda suka bayyana wata wayan zamani na farko a Afirka a Kigali babban birnin Rwanda. To kadin labaran kenan bayan ko kun jin labarai za ku cewa headquarter sojojin Najeriya ta fara gudanar da bincike akan wani faifai na hoton bidiyo akan yadda wasu sojojin kasar suka kashe wani dan boko haram ba wata doka da ta ba wani soja dama in ka samu mai laifi baka tabbatar kayi laifi da kai ba kotu bane ka yanke hukunci wanda yake kana wahalar da azabatar da wannan mutum har ya kai ya rasa rayuka a jamhuriyar niger kuma wato 'yan jarida daga kasashen afirka sun fara wani taro akan rawar da 'yan jarida za su iya takawa wurin cimma kudurorin majalisar ɗinkin duniya na samar da ci gaba mai ɗorewa idan mu zo ne mu yi tunani mu ce mu gwamnati mu ga mu yan jarida ne matsayin mu iya dan hwani ya kake so mu kama maka don ka ci mu wannan gurin naka kanan ka rubuta to shine wannan muka san taron namu wani nazari kuma da aka gudanar ya nuna tsiyayar mai a yankin niger delta nigeria ka iya haddasa wata mummunar cuta ga kananan yara masu ɗimbin yawa a yankin bayan haka mustapha nasir bakari kuma na tafi da shirin noma tushen arziki sai kuma sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel amma duk sai ban kun gama shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum Akalla yara shida da mata uku ne aka kashe daga iyalin wasu Amurkawa mabiyan addinin Mormon a wani harin kwantan bauna da aka kai a arewacin Mexico, in ji ministan tsaro na Mexico da kuma danginsu. Waɗanda aka kashe 'yan dangin LeBron ne kuma 'yan asalin Amurka ne waɗanda suka kirkiro wata ƙungiyar addinin Mormon shekaru goma da suka gabata a yankin kan iyakar ƙasar a cewar ministan tsaro Alfonso Durazo da sauran danginsu Alex da Julian LeBron. harin ya faru ne yayin da dangin ke tafiya cikin motoci uku daban-daban akan wata lalatacciyar hanya tsakanin jihohin chihuahua da sanora kan iyaka in ji wasu da yawa daga cikin dangin Durazo ya tabbatar da cewa dangin na tafiya ne a cikin a yarin motoci kuma ya ce watakila an yi kuskure ne wajen harin inda aka zaci iyalan kungiyoyin wasu 'yan tada kayar baya ne da ke neman karɓe iko a yankin. Akwai manyan zaɓuɓɓuka a Amurka yau Talata wanda shugaba Donald Trump ke yakin neman takara wa 'yan Republican yayin da yake fatan sake tsayawa takararsa ta siyasa shekara guda gabanin zaben da zai gudana da mamaye majalisa da majalisar dattawa. Trump tare da kuri'un da ke nuna rashin amincewa da sahihancin kuri'u daga masu jefa kuri'a a cikin kasar kuma suna fuskantar binciken tsige shi a Washington ya gabatar da wani taron gangami a Kentucky domin gwamnan jihar matt bevin babban mai goyon bayansa wanda kuma ke fuskantar yakin neman sake tsayawa takara sa da abokin hamayarsa na demokradiyya wato babban lauyan jihar andy beshear dan wani tsohon gwamnan kentucky yanzu haka jihar kentucky ce jiha mafi kyakkyawan tattalin arziki a wannan shekarar karkashin jagorancin mat in ji trump a shafinsa na twitter gabanin ziyarar tasa trump ya kuma sake wallafawa a twitter cewa mat ba zai taba barin ku haka ba kuma dole ne mu aika da sako mai karfi ga nancy pelosi da kuma jam'iyyar democrat sai ragan ku daren litinin ku yi zaɓe talata Kamfanin Mara na Dubai sun gudanar da wani taro a cikin watan Oktoba inda suka bayyana wata wayan zamani na farko a Afirka a Kigali babban birnin Rwanda. Kamfanin Mara ta ce waya, ce mai wata na'urar samfura ta farko kuma mai sauƙin kuɗi da aka taɓa yi a Afirka don ta yi gasa a kasuwar da Koriya da ta kudu da China suka mamaye. Wannan shagon wayar a Kigali baya baya dauke da kowane irin waya daga ko china ko korea ta kudu a zahiri ba ta daukar kowanne ma daga kasashen waje dalilin shine mara ita ce farkon waya da za a yi a rwanda har ma da afirka baki daya Here, here we are manufacturing the complete uh, smartphone, which includes the motherboard, subboard, uh, the assembly of the complete parts. So, so a nan muna samar da cikakkiyar wayar salula wacce ta hada da kayayyakin ciki da na wajenta. Gaba ɗaya za mu haɗo da kayayyaki guda dubu ɗaya sannan mu haɗe shi ya zama wayar zamani. Mara na shirin faɗaɗa ƙarfin samar da kayanta a duk faɗin nahiyar Afirka da ma duniya gaba ɗaya. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akalla mutum biyan ne jami'an tsaron iraki suka harbe har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga a bagadaza a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti jami'an tsaro sun yi harbe-harbe akan masu zanga-zangar waɗanda suka kusanci ofishin firaminista da nisan mita 500 a jiya litinin a baya jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da harsashen roba domin hana masu zanga-zangar da suka yi kokarin rashin shingayen da aka dasa tsakanin su da ofishin firaministan akalla mutane 250 aka kashe tunda aka fara zanga-zangar adawa da gwamnati a farkon watan oktoba a ƙasar ta iraki Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya sanar yau talata cewa Iran za ta fara sarrafa iskar gas a cibiyarta ta fardo wanda mataki ne da ya saba wa yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 kan shirinta na nukiliya. Rouhani ya ce ana sa ran fara sarrafa iskar gas ta uranium zuwa 1,044 gobe Laraba. Takardar yarjejeniyar na nukiliyar da Iran ta cimma da Amurka burtaniya China, Faransa, Rasha da Jamus sun yi kira ga Iran da ta maida cibiyar Fordo zuwa cibiyar bincike yayin da ta ba da damar sarrafa biyu daga cikin shida na kera kayayyakin makaman na nukiliya ba tare da uranium ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma Dalla. halkwatar rundunar sojojin najeriya ta fara binciken wani faifan bidiyo da ke nuna yadda wasu mayaka suka azabtar da wani da ake zaton dan boko haram ne kuma suka kashe shi daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina tun bayan bullar wani faifan bidiyo da ke nuna wasu jami'an sojin najeriya na azabtar da wani da ake zargin dan boko haram ne da mahalaka shi daga bisani batun ke ci gaba da daukar hankali yanzu dai rundunar sojan najeriya ta magantu a kai inda ta ce ta kaddamar da bincike kakakin rundunar sojan najeriya kanar sagir musa ya shaida min cewa rundunar tana allah wadai da batun cin zarafin bil'adama kuma akan kowane ne kuma ko su wane ne a don haka ne ma aka kafa wani kwamiti mai karfin gaske da zai bincike akan wannan faifan bidiyo kuma in har an sami wasu sojoji da hannu a cikin wannan tabargaza to tabbas za su fuskanci hukunci a cewar wani tsohon hafsa a rundunar sojan najeriya air commander ahmed tijjani baba gamawa wannan mataki na rundunar yayi daidai alhamdulillah wannan ah, ya nuna maka cewa a yanzu shugabancin da ake da shi a wayannan runduna ta sojoji ta sama ta ruwa ta ƙasa ya nuna maka shugabanni ne masu bin doka da oda kuma abin da nake so mutane su gane cewa ba wata doka da ta ba wani soja dama in ka samu mai laifi baka tabbatar kayi laifi ba kai ba kotu bane ka yanke hukunci wanda yake kana wahalar da azabatar da wannan mutum har ya kai ya rasa rayukan ga wannan abu ba daidai bane kuma ina tabbatar abin da rundunar sojoji ta yi ta yi bincike duk wanda yake da laifi a hukunta shi a bisa doka da oda wannan abu ne daidai kuma wannan shine adalci wannan shine gaskiya wannan shine rike amanan kasa barista yakubu sale bawa wani lauyan kare haƙƙin bil'adama ne a najeriya a da farko muna godiya kuma muna masu farin ciki kwarai domin wannan mataki da suka ɗauka. A da yaushe abin da ya kamata idan mutane ko kuma al'umma suna ganin cewa akwai abin da aka wanda ya saba ma kundin tsarin mulki a waɗanda suke da madafin iko abin da ya kamata a ce sun yi kenan. Din Najeriya Army sun yi wannan abu ne wanda yake a kodayaushe yana ƙara mana ƙaimi ko muna jin daɗi domin dole kowa yana da haƙƙi kuma a kare mashi martabar da kundin tsarin mulki ya tanada. Eh to wani zai ce kaman dan Boko Haram ai mai kashe mutane ne saboda haka me kuma na kafa wani kwamiti da sauransu. Ku a matsayin ku na sai ya kuke kallon wannan al'amari haka. Ne ita doka doka ce. za a kai magana ko da ka ga dan Boko Haram yana kisa in dai za a bi doka da kundin tsarin mulki ne kamata ka kashe shi ba matsayin yayi saranda doka ta ce bai kamata ta kai yana da shi ma yana da haƙƙi a fita ɗan boko haram ne yana da haƙƙi domin doka ba ta ce a kake shi Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ga masu sai cikin dawa da lagai da Hassan mai na kaina. wani nazari da aka gudanar a yankin niger delta najeriya ya ce tsiyayen mai da ke gurbata muhalli a yankin ya haifar da wani yanayi wanda yara dubu goma sha shida na yankin ka iya kamuwa da cututtuka daban-daban wata hukumar da ke kula da harkokin mai a jihar bayelsa ce ta gudanar da wannan binciken akan yadda kamfanonin mai a yankin suke gurbata yanayi ga dai lamido abubakar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto sai dai kuma wannan bincike da sakamakonsa ya fito a baya-bayan nan ya nuna cewa gwamnatin jihar ta bayelsa ta zargi kamfanonin mai da nuna halin ko'in kula akan gurɓacewar muhalli da ya tsananta matuka a yankin na niger delta ita wannan hukuma dai da ke kula da harkokin mai da gas ta ce ta yi amfani da bayanai na kamfanonin mai da kuma ƙwararru kan aikin kare muhalli bisa wannan hali da aka shiga yankin niger delta na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu su. Those who are victims of this are still living in poverty, they are drinking bad water. Wannan da ke da suna Bari Bulu Abu yana cewa ne gaskiya wannan abin takaici ne domin al'ummomin yankin Niger Delta da ke kan ruwa suna zaune ne a cikin wani mawuyacin hali. Babu ingantaccen ilimi ba tsaftatattun ruwan sha da za su iya sha. Ita kuwa wannan da ke da suna Asha yan yankin Niger Delta ta ce. I think we have more than 16,000 infants in the multinationals. We're talking specifically ta ce adadin yara dubu goma sha shida da bincike ya nuna suna kamuwa da cututtuka daban-daban ya fi haka kuma hakika kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na niger delta suke da laifi na afkuwar hakan shekaru da dama dai kamfanonin mai na aza laifin gurɓacewar muhalli ga al'ummomin yankin na niger delta kuma akwai 'yan bindiga da ke ikirarin kwato 'yancin yankin na niger delta ta hanyar garkuwa da ma'aikatan kamfanin mai da tarwatsa Matsa kayayyakin ayyukan haƙar ɗanyen mai da kan kai ga gurɓata muhalli wani ɗan gwagwarmaya a yankin na niger delta da ya aji makamansa a baya-bayan nan ya yi ƙarin bayani a kai tsofin yan gwagwarmaya lokacin da muka yi gwagwarmaya lokacin da muna daji a lokacin wannan barnan baya da yawa yana babu ma kifaye masu kifi ma suna kumbula abun ya shafi ruwa shi ruwa so dole ne ma wanda yake ma'amala da su dole na abun ya shafi shugaban kungiyar kare muhalli Musa Kinsili, kan rahoton cewa ya yi. Yana cewa ne ba wai kawai kananan yara illolin gurbata muhalli ke shafa ba. A takaice gurbata muhalli ya shafi ƙasa, sannan kuma ya shafi ruwa, kuma ya shafi iskan da jama'ar yankin Niger Delta ke shaƙa. Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Abubakar. a jamhuriyar niger kuma yau ne 'yan jarida da kasashen afirka suka fara wani taro da nufin nazarin irin gudunmuwa da ya kamata kafafen yada labarai su bayar wurin cimma kudurorin majalisar ɗinkin duniya na samar da ci gaba mai ɗorewa ga dai rahoton silimin na barma akan wannan batun Lura da irin rawar da kafafen yada da labarai yake takawa wajen ayyukan faɗakar da jama'a da dagewarsu akan maganar adalci a sha'anin gudanar da mulki ya sa majalisar ɗinkin duniya a shekarun baya nuna buƙatar shigar da 'yan jarida a sabuwar tafiyar da aka sa gaba don ganin an cimma ƙudurorin nan na ci gaba mai ɗorewa kafin shekarar 2030 mafarin wannan taro na cmed in ji shugaban wannan tafiya a niger usman dambaji wannan abun mun ta shafa mu samu mu kiyaye ma talakawa mu hakkin su da abin da ake cewa an ɗauka musu kamar kauluka zan mu zo ne mu yi tunani mu ce mu gwamnati mu ga mu yan jarida ne matsayin mu iya da amfani ya kake so mu kama maka don ka ci mu wannan gurin naka misalai na rashin samun takamaiman sauyi a rayuwar talakawa a galibin kasashen duniya ba sa kirguwa saboda haka ya zama wajibi a baiwa kafafen yaɗa labarai damar zuba ido sosai akan yadda ake tafiyar da harkokin kasa ba wai zan mu tarwatar da gwamnati ba ne a da aka yi wani rangadi na wasu masu ilimi na masu majalisar ɗaukin duniya cikin ƙasa 180 suka yi wani rangadi da suka tambaye mutane suka ce musu kowa ta bai fata yin haɗa rashin lahiya a cikin afirka tunda an ka haɗa rashin lahiya kaga arka ne kaga kenan shi ma kudiri ne wanda ya kamata a ce a aiki saman shi ruwan sha babu lakwal babu an ka ɗauka harkar security harkar tsaro an ba mu kama musu ba abin bayyayi sai mu sa rudani a cikin abubuwan kenan gara mu kama musu sai a samu a ci gaba 'yan jarida daga kasashen afirka kimanin sha biyar ne ke halartar wannan taro na karawa juna sani kuma a cewar alan asogba na jamhuriyar benin lokaci ya yi da za a dama da 'yan jarida a kowane fanni na harkokin gudanar da ƙasa a maimakon a ɗauke su a matsayin manema labarai kawai alors que nous devons participer a la prise de décision à a voir qu'est-ce qui se fait. Jami'an fafutuka na ƙungiyoyi masu zaman kansu sun bayyana gamsuwa da wannan sabon yunkuri da suke ganin zai ba da dama a kaucewa tarnaƙin da aka fuskanta a shekarun baya lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin cimma muradin ƙarni. Abdulmaman Lokoko shine shugaban ƙungiyar farar hula ta Rosen. Harkar nan ba ta harkar siyasa ba ce, harka ce ta 'yan ƙasa. Ko mu zuwa gidan mu yi aiki ƙasar mu ta ci gaba ko kuma mu kiya shikenan ƙasar mu ta lalace to don haka kan jarida in kun ga gaskiya ku ta. sakataren ofishin ministan watsa labarai abdullahi kulibali da ke jawabin buɗe taro ya yaba da wannan yunkuri da ya ce ya yi daidai da abubuwan da gwamnatin nijar ta sa gaba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. Tuma da a da Suleiman Muni Barma. Shirye-shiryen da zuwa muku ne daga nan sashi Hausa na murya Amurka a birnin Washington. Yanzu ku karfe goma sha ɗaya eh, karfe goma ne da minti goma sha bakwai na safe a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji ƙarashen tattaunawar Haruna Dauda biyu da liman Galadima Guru akan yadda za a bunƙasa noma a jihar Yobe. Sannan za ku ji bayanin sakataren kuɗi na ƙungiyar masu safarar kayan amfanin gona a Najeriya. Akwai ɓata gurbi, akwai waɗanda za su je a kan yadda ya kamata su sawo abin ba su bin hanyar da ya dace su sawo abin. Kuma wurin saidawa ba su bin hanyar da ya dace akan sai da kayan daga bisani kuma za ku ji abin da gwamnan jihar Niger ke cewa akan matakin bunƙasa fannin noma. Yanzu dai kowa san a Najeriya ba maganan mai, yanzu maganan gona ake, ya kamata mu dage sosai ta bangaren gona. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Toma Dalla Bari mu ɗauko shirin da ƙarashen tattaunawar Haruna Dauda biyu da liman Galadima Guru shugaban wata haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar Yobe. akan yadda za a bunƙasa noma a jihar. Kai ka ke ma wakiltan ko kuma coordinator abinda shafi manoma makiya da mamasinta a karamar hukumar guru Na kamar ya wannan batun rigingimu wannan da ake fama da shi shafi wannan harkoki naku ne na noma kiwo da kuma aikin eh, su wato mun kafa wannan kungiya tun 2004 a wannan lokaci wato gani muka yi muna a zaune kara zube akwai wasu 'yan rigingimu da suke faruwa tsakanin manoma da makiyaya a area namu ko da ke ba masu yawa ba ne ƙanana ƙanana ne sauran muka gani cewa su masunta da makiyaya su ɗin ma akwai fada tsakanin su domin abin ne samu muna da babbar fadama mai kyau wanda yake fulani a wannan lokacin idan lokacin ciyawa tana da kyau a wannan lokacin abunan suna zuwa suna shigowa cikin fadama din suna cin wannan ciyawa sannan masanta su kuma su ma suna yin su a inda iya ruwan yake to sai to cewa su masanta suna saka kugiya a ciki ko kuma suna zuwa suna saka poison domin su kama kifi ya mutu su kama to duk muka gani cewa wai na abubuwa suna kawowa matsaloli su ma kuma makiyaya a lokaci din suna dan shiga gonakin mutane sa sai muka ce abin da ya fi kyau gara mu zo mu hada kungiya wacce yake za ta zo ta hada kan wayannan domin a samu saukin wani abu allah da ikonsa muka haɗa wannan ƙungiya wallahi a guru da insha Allahu yau ya zama cewa idan matsala ta samu tsakanin makiyayi da manomi ko da masunci to dandana ana kawo wannan ƙungiya ɗin To sakataren kuɗi na ƙungiyar masu safarar kayan amfanin gona a Najeriya Alhaji Lawal Aliyu pandogari ya ce kungiyarsu za ta taimaka wa gwamnatin Najeriya wajen shawo kan matsalolin da ake samu ta fuskar noma a ƙasar. Na farko dai wannan kungiya mu ni a yadda aka neme mu muka je na ga tana da manufofi mai kyau. Manufofinta shine a nan manufa dai na farko tana nema ta taimaki gwamnati. Taimakon da za ta yi gwamnati shine a nan tana so ta rage wasu matsaloli. na waɗanda ake samu a ɓangaren harkar noma wannan shine manuhar wannan kungiya na farko kenan eh. kamar kaɗan daga cikin matsalolin e matsalolin da ake samu shine kamar ɓangaren wurin yanayin sayo amfanin da kuma yanayin tunda akwai bata gurbi akwai waɗanda za su je za su akan yadda ya kamata su sawo abin ba su bin hanyar da ya dace su sawo abin kuma wurin saidawa ba su bin hanyar da ya dace akan sai da kayan domin wani shi gurin shi shine zai je ya nemo abin nan ya tauye manomi ya sayo shi da sauki in kuma ya zo nan gurin shi ya sai da abin nan da tsada to mu yana ɗaya daga cikin da muke so mu kawo ma wannan abin mu kawo mashi sassauci muna so mu tabbatar da shi ne idan ka je ka sayo buhun dawa ko buhun masara a kan naira dubu shida to mu tabbatar da cewa buhun nan a cikin birni ko kuma a gari ba zai wuce naira dubu shida da ɗari biyar ba domin mai akalla da kila da za ka so shirin nan ka ɗauko a wahala shi za ta iya cin ɗari uku to muna so kamar yadda shi shugaban ƙasa ya taimaka ya buɗa aka samu taki da sauki aka yi noman nan to muna so ba wai na ƙauye bane kawai zamana shi ma wanda ke gari ya amfana ya san cewa ya eh, lalle shugaban kasa ya jajirce a kan harkar noma kuma mu 'yan kasuwa mun taimaka ana samu abin yadda ya kamata kuma ana saida shi ta yadda ya dace. kamar yi bayanin tauna ma'aunin nan da kuma canza ma kalar buhu ku so da buhu mai kyau ku zo ku canza mashi tsari yawanci mutane suna kallon ku da wannan ido wani bayani za ku yi gaskiya akwai wannan matsalar na farko shine in fara ma daga kasa akwai wanda zai je so abu da ƙaramin kwano matsayinka kai wanda ba hanyar ka bane in zai je so abu da babban kwano matsayinka kai na wanda ba hanyar ka bane idan ka zo sayan abin nan zai iya sa maka karamin kwano wanda akalla inda zai sa kwanan da ya sau a maimakon kwano goma da ya baka to in ya sa wannan kwanon ba zai wuce kwano bakwai ba to muna so mu kawo wannan matsalar ƙarshe duk kwano ɗaya za a yi amfani da shi wanda za ka je ka sau a tabbatar da cewa wurin saidawa wannan kwanan da ka sayo da shi aka saida ma al'umma domin kowa ya amfana haka kuma bangaren abin da ya shafi buhu gwamnan jihar niger alhaji abubakar sani bello ya ce a gaskiyar magana a yanzu ya kamata a dage sosai wajen bunƙasa aikin noma kamar yadda ya yi ƙarin bayani bayan da ya rantsar da kwamishinoninsa a ciki har da na ma'aikatar gona saboda yanzu dai kowa san a najeriya ba maganan mai yanzu maganan gona ake ya kamata mu dage sosai ta bangaren gona duk da cewa akwai kwamishina na gona yanzu ba zan bar shi ni kaina zan sa ido a wajen da kaina kusan ma yanci ni zan zama kwamishina na ɗaya shi na biyu saboda muna son mu tabbatar cewa a aikin gona abubuwan da muka fara manoma mu samu sauki domin nan arzikin yake. Me aka fara a takaice sa? Al misali kamar aikin da fara a Bobi Grazing Reserve kamar kamfanin da muka yi magana da su suna neman manja muna so magana za mu fara noman manja sosai. Akwai kamfanin da suka same ni koyo na samu wasu suna neman ah, gyaɗan kashu akwai masu neman waken soya da yawa daga turai akwai akwai masu neman riɗi duk abubuwan nan muna da shi Allah ya bamu iyaka abinda gwamnati za ta yi shine mu taimaka wa mutanen manoman mu su yi abin yadda ya kamata cikin yarjejeniyar da muke su shi za su bamu iri na kwarai sannan kuma za su nuna manoman yadda in sun yi a kowane hekta za su samu amfani da yawa saboda ana lissafi akan hekta hekta ne idan alli misali shinkafa in wasu kasashen na samun ton goma a hekta kai kana samun ton biyu bayan za ka riba dole sai mun koya mutane za su neman shinkafa da irin irin zai ba su akalla ton bakwai takwas a hekta ta za ga wasa shinkafar najeriya ya fi tsada domin shuka suke kwata da hannu a hankali za mu san za a yi ko da ƙananan injina ne a samo ko kuma a koya manoma yadda za su shuka duk yana cikin abubuwan da muke sa duba. To jama'a yau ma dai abin da ya sawwaka kenan a cikin wannan shirin. Sai wani makon cikin ikon Allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. da maharuna dauda biyu da ya ba da gudunmuwa a shirin mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya kuma da la'agai da mustapha nasiru batsari yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar imel Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Sadiq Belal jihar Adamawa Najeriya ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa. Ya ce ina son ku bani dama domin in yi kira zuwa ga gwamnati tarayya da kuma gwamnati jihar mu ta Adamawa akan cewar ya kamata su gyara mana hanyoyin garinmu na bellal da suka yi matukar lalacewa musamman hanyar da ta tashi daga belal zuwa jabi lamba na gode biyu hausa sai kuma sakon na gaba ya fito daga usman kasim kiringim dan jihar da magaram da ke zaune a ƙasar libya tare da magaji soja kiringim suka ce baki ɗaya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce da fatan kuna cikin koshin lafiya a gaskiya rufe iyakokin da tarayyar najeriya ta yi hakan ta sa dubban mutane cikin mawuyacin hali gani yadda harkokin kasuwanci ya tsaya cik wai har an mai da kayan naira ɗari ɗaya ya koma naira ɗari biyu ya kamata shugabanninmu su zauna su tattauna kan wannan lamarin mun gode biyu hausa ku tashi lafiya sai kuma mu na ƙarshe ya fito daga maryam aminu kano mai dagarku tare da aishatu musa wada Barkin ladi da basira matar sanusi mai rake mai da suka ce baki ɗaya assalamu alaikum murya amurka da allah ku bamu dama don jinjina wa shugaban muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya dangane da hannun da ya rata ba a kan wata doka da za ta ba da damar haƙo albarkatun ƙarƙashin ƙasa a wani matakin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar fatanmu shine allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin soso da sabulu amin to yanzu kuma ga hadiza kyari ta dawo mana da takaitattun labaran duniya yara shida da mata uku ne aka kashe daga iyalin wasu amurkawa mabiyan addinin mormon a wani harin kwantan bauna da aka kai a arewacin mexico in ji ministan tsaro na mexico da kuma danginsu su waɗanda aka kashe 'yan dangin lebron ne kuma 'yan asalin amurka ne waɗanda suka kirkiro wata ƙungiyar addinin mormon shekaru goma da suka gabata a yankin kan iyakar ƙasar a cewar ministan tsaro alfonso durazo da sauran dangin su alex da julian lebron harin ya faru ne yayin da dangin ke tafiya cikin motoci uku daban-daban akan wata lalatacciyar hanya tsakanin jihohin chihuahua da sonora kan iyaka in ji wasu daga yawa daga cikin dangin. akwai manyan zaɓuɓɓuka a amurka yau talata wanda shugaba donald trump ke yakin neman takara wa 'yan republican yayin da yake fatan sake tsayawa takararsa ta siyasa shekara guda gabanin zaben da zai gudana da mamaye majalisa da majalisar dattawa. kamfanin mara na dubai sun gudanar da wani taro a cikin watan oktoba inda suka bayyana wata wayan zamani na farko a afirka a kigali babban birnin rwanda kamfanin mara ta ce waya ce mai wata na'urar samfura ta farko kuma mai saukin kuɗi da aka taɓa yi a afirka don ta yi gasa da kasuwar da koriya ta kudu da china suka mamaye wannan shagon wayar a kigala baya ɗauke da kowane irin waya daga ko china ko koriya ta kudu to duka duka kuma abin da zamu iya kawo muku wannan la'asariyan kenan har sai can dare za ku je mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin ita hadiza kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wacce kuma ta shirya ta ba da umarni julie lizards gresham baba ya kuma makeri ne nike sallama da ku da kuma injiniyan mu na wannan lokaci mr dan a huta lafiya a saurari shirin yau da gobe.